وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك يا السلام عليكم wa الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى da wannan مدونة na Alhamis, biyu ga watan Ramadan a shekara ta 1447 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda daidai da 19 ga watan biyu a shekara ta 2026 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan da ke unguwar Wusaitu cikin birnin Abuja. In ba manta ba darasinmu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta ɗari da tamanin da tara daidai cikin wannan sura mai albarka suratul baqara da haka yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da casa'in. Kadin Allah maɗaukakin sarki wa ƙatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Me Allah ya ce?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 ma'ana cikin abubuwan da aka ce a yi tun bayan wajabta azumi daga ciki kuma akwai jihadi shine waqatilu fi sabilillah lalle ku yaƙi bisa ga tafarkin Allah dan ɗaukaka kalmar Allah menene alaƙar yaƙi da azumi ko shakka babu azumi ma'anarsa shi ne haƙuri wanda kuma haƙuri Shi ne tarbiyyar farko da soja zai samu don yin yaƙi. duk sojan da ba shi da haƙuri ba zai iya yaƙi ba don mutumin da ya iya azumi to zai iya yaƙi. domin a cikin yaƙi akwai yunwa a cikin yaƙi akwai gishirwa a cikin yaƙi akwai nisantar iyali to kuma waɗannan su ne gaggagaggan abubuwan da azumi yake kunshe da su sannan a lokaci guda shi musulmi idan yana azumi ba ana nufin kuma ya zama malalaci ba wani za ka ga idan yana azumi kamar macen da take laulayi ba ya iya komai shine zubar da yawucan shine bacci shine kasala wannan baya daga cikin manufofin azumi domin kada musulmi ya ɗauka cewa idan yana azumi to shi kenan kuma ba zai gudanar da komai na rayuwarsa ba ya daina fita sana'a ya daina aiki ya yi kaza ya yi kaza ƙarshe sai tattalin arzikinka ya ja baya to kaga a fakaice nan kamar musulunci ya zo maka da koma baya alhalin ba musulunci ne ya zo da shi ba kai ne kai mummunar fahimta shi yasa za mu ga a tarihi yakin badar a tsakiyar azumi aka yi sha bakwai ga watan ramadan aka yi yakin badar yakin ahzab a cikin watan ramadan aka yi shi da yawa daga cikin yakoki an yi su a cikin watan azumi dan a nuna mana cewa shi azumi ba yana nufin lalaci ba ba yana nufin ragwanci ba an gane ko da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya san cewa zuciya ba ta son yaki to amma yakan wajabta mata shi saboda wasu maslahohi ba wai dan kawai san a zubar da jini ba a'a idan dan Allah da ya halicci bayi ya san akwai masu taurin kai a cikin su akwai waɗanda in ba da kaifin takobi ba ba za su biyu ba don haka dai Allah ya ce wa qatilu ku yaki fi sabilillah wajen ɗaukaka kalmar Allah to mecece kalmar Allah ko menene sabilullahi wanda a ƙur'ani sau da dama in dai za a yi maganar jihadi ko a yi maganar yaƙi sai an haɗa da fi sabilillahi allazina amanu yuqatiluna fi sabilillahi falyuqatil fi sabilillahi allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah an gane ko to da ka jihadi da yaƙi da ana yin su ne fi sabilillahi menene sabilullah sabilullah shine tafarkin Allah me ake nufi da tafarkin Allah shine addinin sa da ya yarda da shi qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushiriki wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون manzon Allah sallallahu alaihi wa an tambaye shi a cikin hadisi ar-rajulu yuqatilu hamiya war-rajulu yuqatilu shuja'an ayu zalika fi sabilillah mutumin da yake yaki dan kabilanci da mutumin da yake yaki saboda ya nuna yana da ƙarfi waye yake yi fi sabilillah sai manzo Allah yake man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda yake yin yaki dan kalmar Allah ta daga don musulunci ya zama yana da ƙarfi don ya zama dukkan bayi sun sallama wa Allah ta wannan shi yake yin yaƙi fi sabilillahi haka irin wannan yaƙin Allah yake umartar mu da mu yi wa qatilu fi sabilillah ku yi yaƙi wajen ɗaukaka kalmar Allah malaman tafsiri sun ka suka so biyu dangane da wannan umarni shin shine umarnin farko na jihadi a musulunci ko kuma kafin sa an yi wani umarni mun sani dai surorin alkur'ani iri biyu ne akwai aswarul makkiya akwai aswarul madaniya suwarul makkiya surorin da suka sauka annabi yana maka kafin ya hijira ya dawo madina to su wannan kaulan wahidan babu sabani tsakanin malamai cikin su duka babu maganar yaki duk wata sura ɗan makka ba za ka ji maganar jihadi a cikinta ba domin a makka Allah bai umarni da ai jihadi ba bal ma hanawa yayi ubangiji subhanahu wata'ala ce. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا سيتي وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور ذاكو تسامن قالوا بلي كافرين ذاكو تتوتدكوا أما كويها فريق rufe da ta kai sahabbai ma suna yunkuri na su yi jihadi amma Allah yana cewa a'a alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sala ka ganin waɗanda aka ce da su ku kama hannuwan ku je ku tsaye da sallah har ma sai da Allah ya rinka buga musu misali da wasu al'ummomin da suka wuce waɗanda su ma suka yi burin a wajabta musu jihadi tun a matakin farko amma a ƙarshe da aka wajabta musu jihadin suka zo suka kasa don gudun su ma kada irin haka ta faru gare su alam tara ilal mala'i min bani isra'il min ba'di musa iz qalu إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين فذاك دي باب ساباني tsakanin malaman musulunci kan cewa a makka babu jihadi domin a makka sahabbai ba su da ƙarfi shi kuma jihadi yana bukatar ƙarfi a maka mabiyan annabin ba su da yawa shi kuma jihadi yana bukatar jama'a a makka babu ƙarfin tattalin arziki kai su kansu ma musulmin a makkan addinin bai riga ya kama zuciyarsu ba ba za su iya yin jihadin ba a lokacin kuma an ce su shi ne Allah ya ce walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ukhriju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum da a tun a matakin farko mun wajabta musu jihadi mun wajabta musu hijira ba za su iya ba a ce kawai yau daga shigar ka musulunci ga makami ka tafi filin daga wani a sanadiyar wannan sai dai haƙura da musuluncin abin da za ka gaya masa na aljanna ya haƙura dan abin bai riga ya kama zuciyarsa ba bai riga ya yadda ba to haka nan a ce yau kana shiga musulunci kawai kai kaura ka bar garinku kai hijira wani ba zai iya wannan ba ya gwammace ya zauna da 'yan uwansa kan koma mai zai je ya samu na lada in ya yi hijira to wannan tarbiyyar ta sa a matakin farko musulunci bai wajabta jihadi ba kuma su kansu waɗanda za a yaƙa ɗin a yi jihadin da a kansu su ma kansu a lokacin ba a tsayen musu da hujja ba domin jihadin ba manufarsa shine kawai a kashe su ba manufarsa shine su shiga musulunci to a lokacin ba a gama tallata musu shi yadda za su fahimce shi har su karɓa ko su ki karɓa maballanta na a yake su to wannan shine hikimar da ta sa a makka babu maganar jihadi kwata-kwata a makka kawai maganar tauhidi ne da maganar tsayi da sallah to amma da aka zo madina to a lokacin zukata sun fara ƙarfi sahabbai sun fara gamsuwa da addinin su ma waɗanda ake kiransu zuwa ga addinin hujjoji sun riga sun gaba bayyana a gare su sai dai su ƙi dan kawai taurin kai amma ba dan babu hujja ba to sannan da aka zo madina din sai Allah subhanahu wata'ala ya fara wajabta jihadi amma mataki mataki matakin farko wasu malamai suka ce ita ce wannan ayar domin idan mai karatu ya ɗauko tun daga suratul fatiha sura ta farko ya shigo suratul baqara wacce ita ce sura ta biyu to wannan ayar ita ce ayar farko da ta magana akan yaki to shin zuwanta a matakin farko yana nufin hakan take daman da ita aka fara waɗansu malamai suka ce eh ita ce aya farko da ta shar'anta jihadi waɗansu malamai suka ce a ba ita bace ba aya cikin suratul nuri ita ce aya farko da aka shar'anta jihadi suratul hajji udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah Allah yake udhina an yi izini lillazina yuqataluna ga waɗanda ake bi ana karkashe su cewa su ma sarama bi annahum zulimu domin an zalunce su wa inna allaha ala nasrihim laqadir kuma Allah mai iko ne bisa ga ya taimake su to idan muka lura da kyau da malaman da suka ce wannan ita ce ayar farko da ta shar'anta jihadi da waɗanda suka ce waccan ita ce ayar farko da ta shar'anta jihadi kowace za ku ga cikin bayanin da ta yi akwai wasu ƙa'idoji da sharuɗa ashe kenan jihadin musulunci yana da ka'idoji yana da sharuɗa sai mu bi kowanne daga ciki mu ji ka'idojin a waccan ayat ta suratul hajji ta faɗi dalilin da ya sa aka shar'anta jihadi ubina lillazina yuqataluna an yi izini ga waɗanda ake yaƙa bi annahum zulmu dan an zalunce su ashe kenan shi jihadin musulunci yana zuwa ne dan ramuwa an taba ka ne karama to wanda aka taba shi sai ya rama shine da laifi ko wanda ya taba shi shine mai laifi to amma me yasa yau kafirai suka cika duniya da kwarmato cewa musulmi suna kashe su saboda abin da bawashi yake cewa dokin mai baki ya fi gudu su suna da mingiya da haka ko ina su ake ji sai su kashe musulmi ɗari ba a ji ba amma su in an kashe ɗaya sai su kwaruruta a duniya irin abin da yake faruwa da mu yanzu a najeriya wasu daga cikin ɓata gari na kiristocin najeriya sun tafi sun kai ƙara majalisar dokoki ta amerika ai ana kashe su a najeriya don allah a najeriya musulmi ke kashe kirista ko kirista ke kashe musulmi in dai an yi yaƙi goma a najeriya to a takwas musulmi aka kashe kuma a takwas ɗin nan kiristoci ne suka yi tsokana yaƙin zangon katab shaida ne yaƙin tafawa ɓalewa shaida ne yaƙin kafancen shaida ne da sauran yaƙoƙi da suke faruwa na fitina ya farwa musulmi da yaki ba tare da sun ji ba tare da sun gani ba to wannan shine asalin abin da yake faruwa tarihi ne yake maimaita kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba daukar karaya da wani ba sahabban ba su taba yi wa wani kallon banza ba amma a makka kawai dan sun ce za su bauta wa Allah aka hana su abinci da kudin su nasun ma aka ba aka kwakwace aka hana su zaman gidajensu garuruwansu mahaifarsu aka kore su aka tirsasa musu su hijira ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa wanda suka shiga musulunci tun a farko yace wani lokaci da aka tare mu aka tsare mu aka hana mutane su zo wajen mu ma aka hana mu je wajen ƴan uwanmu sai da ya zama ba mu da abincin ci sai ganyen bishiya idan ɗayan mu ya durƙusa yayi ba haya akuya ta baka bambance namu da na akuya saboda abincinmu iri ɗaya ne da akuyoyi aka kore su daga su tare da 'yan gari ne ba baki ba ne ba to shi ne allah maɗaukacin sarki ce na yi izini ga masu wannan yanayi waɗanda aka kashe ba tare da haƙƙi ba aka kore su daga garinsu ba tare da sun yi wani laifi ba aka ƙwace musu dukiyoyinsu to su rama to kaga duk wanda zai yi adalci ba zai ce musulunci yayi zalunci ba ba zai ce musulmi sun kashe ba ya kamata in zaka ce sun kashe to ka fara faɗan labarin me ya faru suka yi kisa sun kashe biyar an kashe musu ɗari waye mai laifi ko biyar ɗin da suka kashe sai da babu yadda za su yi sannan suka kashe kuma a makka Allah zai iya saukar da ayat jihadi komai ta fanjama fanjam ya turo mala'ika jibrilu da mika'ilu da sauran mala'iku su zo su taya annabi yakin a makka hmm. amma me yasa Allah bai yi haka ba a makka saboda ya dada kafa hujja sai da manzon Allah ya fita ya bar makka ya koma madina duk da haka kafirai ba su haƙura ba suka sake bin sa madina to sannan sai Allah ya ce ku fito kurama sannan ya turo mala'iku suka taimake su yanzu da a ce Allah ya sake cewa da annabi ku sake barin madina kuma ku tura gaba ku tafi sham ko ku tafi iraki ko ku tafi wata ƙasa a hauka irin na kafuri zai iya bin su ta, to shikenan idan suka kai su bangon duniya kuma sai dai su sahu sama su bar duniyar a hauka irin na kafuri shi yana ganin haka daidai ne shi ya kashe ka daidai ne ya ci dukiyarka ya ci banza A ba kai karama to kai ne mai laifi to da ka ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta jihadi ne a musulunci a matakin farko dan a ɗaukansa dan a rama larabawa kuma suka ce albadi huwal mu'tadi wanda ya fara shine dan ta'adda amma ba wanda ya rama ba to sannan mu kalli ita wannan ayar ita ma sai ta ce wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ku yi yaƙi amma fa dan ɗaukaka addinin Allah ma'ana duk da an kashe ku amma kada lokacin da za ku yi yaƙin ku rinka tuna ai an kashe min ɗan uwa bari in rama a'a raƙin musulunci ko loluwar manufarsa ba don karama ba ce don addinin ya kafu ne idan addinin ya kafu shi kansa mai ta'addancin zai dena amma idan yau ka kashe shi don ramuwa to gobe zai iya shi ma ramawa kenan jibi kai ma ka sake ramawa ƙarshe duk sai ku tafi a ramuwa wannan ba ita ce manufa ba amma idan addini ya tabbata to dan ta'adda zai gyaru zai daina ta'addanci kai kuma mai ramuwa shi shikenan ba a yi maka baballanta na batun karama to sannan sai Allah ya kayyade su kansu wanda za a yaƙar, sai ya ce allazina yuqatilunakum waɗanda za ku yaƙa kaɗai wanda suke yaƙakku banda wanda bai yaƙe ku ba domin karna ba duka suka zama ɗaya ba akwai kafirin da baya yaƙan musulmi ko da shi ba zai musulunci ba amma bai yadda ba a kashe wani a bar kowa ya ra'ayin kansa to irin wannan musulunci bai ce a yaƙe su ba a matakin farko an gane ko to sannan akwai kafirin da shi kuma zai yaƙe ka kai tsaye kiyayyarsa ta kai ba zai iya barin abin a zuci ba sai ya ɗau makami ya nufe ka to irin wannan kafirin su Allah ce in suka taɓa ka ka taɓa su kar ka kyale su Fa man ita da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha duk wanda ya taba ka karama to wannan shine matakin farko anan akwai kuma kafirin da zai iya haɗa baki da wasu a yake to wannan shi ma daidai yake da mai yatsarka zaka iya yatsarsa to wannan shine matakin farko da musulunci yayi umarni cewa a yi jihadi ma'ana ba jihadin kan mai uwa da wabi ba a'a jihadi na iya wanda ya yake ka ko da a cikin kafirai kafirin da bai yake ka ba ka yake shi sai Allah yake wala ta'tadu karku ta'addanci ko karku ketare iyaka to abin nan abin da ake nufi lallai tare da cewa jihadi abu ne wanda musulunci ya shar'anta shi to amma a cikinsa akwai abin da ake yi wanda zai iya zamowa ƙetare iyaka zai iya zamowa ta'addanci to shine Allah subhanahu wata'ala ya hana za mu ji me ake nufi da ta'addanci na farko mu lura da kyau kalmar al da ƙetare iyaka duk wata doka da Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa bayi to tana da iyaka sai ka tsaya a daidai kan layi shine kai ta daidai idan ka gaza baka kai ba kayi ta'addanci idan ka ƙetare layi kayi ta'addanci kuma a cikin komai ana iya samun ta'addanci shi yasa Allah a Qur'ani sai ce tilka hududullahi fala ta'taduha waɗannan su ne dokokin Allah kar ku yi musu ta'addanci hatta addu'an nan da muke ji a addu'a akwai ta'addanci ubangiji ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ku ku ku ku roki ubangijinku ko ku bauta masa wanda addu'a tana daga cikin bautar tabarru'an kuna masu kaskantar da kai wa kufiyatan kuna masu ɓoye magana innahu la yuhibbul mu'tadina Allah baya son yan ta'adda yana daga cikin ta'addanci a addu'a ka daga bolin din muryar ka sama irin abin da kake ganin yan bid'a suna yi da sunan zikiri eh ana hayaniya wannan ta'addanci ne a zikiri Mazana ya wuce ya ga wasu sahabbai suna addu'a suna daga murya sai ce irbi'u ala anfusikum ku sauka wa kanku innakum la tad'una asamma wala ghaiba ba kurma kuke kira ba ba wanda baya nan ba innama tad'una sami'an qariban mujiba wanda kuke kira ne ji ne yana kusa da ku kuma yana amsawa haka a wajen da ake bukatar kai kasa da murya in ka daga ta'addanci ne to sannan hatta na ukukan addu'ar malamai suka ce akwai addu'ar ta'addanci akwai abubuwan da Allah yake na riga na zartar ba zan fasa ba to ka ce wa Allah karye wannan ta'addanci ne Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta mutu hmm. yanzu kawai a ramadanan nan ka ce kai addu'ar da zaka fi mai da hankali Allah ka mutu to ka zama dan ta'adda lamba daya hmm. ba da domin ba a roƙon Allah kar a mutu ya riga ya zartar kowa zai mutu Allah ya yi alkawarin zai ba annabi matsayin da ba zai ba kowa ba wala saufa yutika rabbuka fatarda asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda sai ka ce to ni a ramadanan nan abinda zan yi ta roko Allah ka bani aljanna irin ta annabi Muhammadu a'a baka isa baka dai roki aljanna irin taka amma na gaba ya gaba to wannan ma ta'addanci ne haka nan ka ce Allah kar in tsufa kai ta addu'a Allah kar in tsufa a'a ubangiji ya ce wa man nu'ammirhu nunakkisu fil duk wanda muka tsawaita ransa sai mun tauye rayuwarsa mun tauye halittarsa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin to da ka ire-iren waɗannan addu'o'i malamai suka ce ba a yin su yin su kuma ta'addanci ne a baban addu'a to a nan da Allah maɗaukin sarki ce ai jihadi kuma sai ce kar a yi ta'addanci me ake nufi da ta'addanci shine malamai suka ce ta'addanci shine kamar haka ba daga ciki kashe mata a wajen yaki Allah ya hana a kashe mata a wajen yaki ba a kashe mata a filin daga in an fita jihadin musulunci sai dai da sharaɗin in ita ma macen ta ɗau makami amma macen da bata ɗau makami tana yaƙar musulmi ba to in ana jihadi ba a kashe ta abin nufi a jihadin musulunci ban da kashe mata to kaga wannan ya nuna maka musulunci shi ya fi kowa ne kula da haƙƙin mata abu na biyu ban da kashe tsofaffi musulunci bai yadda da kashe tsoho ba a wajen yaƙi in dai tsohon nan shi ma ba makami ya ɗauka zai kisa ba yana zaune kawai to a kyale shi kaga wannan yana nuna maka mutuntawa da girmamawa da musulunci yake yi ga masu shekaru to haka nan yara kanana musulunci bai yadda da kashe yara kanana ba haka nan mahaukata musulunci bai yadda da kashe mahaukata ba haka nan masu ibada mutumin da ya kulla kansa a ɗakin ibada in ana jihadin musulunci ko a coci ka zo ka same shi ka karya cocin ka tar da shi a ciki ba za ka taba shi ba musulunci bai yadda da wannan ba to haka nan duk wanda ya bada jizya ma'ana idan gwamnatin musulunci ya zo ya yi saranda ya ce ya yadda zai bi duk dokan musulmai amma a bashi a addininsa shi ba zai yi musulunci ba zai amma yi biyayya ga dokokin kasar musulmai wannan shi ma ba a kashe shi to haka nan kashe dabbobi in ba dan a ci ba kawai ka ga garken shanu ka buɗe musu wuta garken awaki ka buɗe musu wuta duk wanda yake wannan ta zama jihadin musulunci yake ba dan ta'adda ne me laifin saniya da zaka kashe ta me laifin jaki da zaka kashe shi to sai dai idan shi wanda ake yakin da shi ne sai ya hawo doki ya taho a guje to za a iya harbin dokin domin kashe dokin a nan kamar kashe shi ne domin shi ma doki yanzu ya zama mai, ya zama mayaki to in ba wannan ba musulunci bai yadda ba haka nan yanke bishiyoyi waɗanda ake amfana da su ko dai masu inuwa ko kuma masu 'ya'ya sai dai in ya zama kafirai suna amfana da su suna cin abinci da su suna inuwa da su suna samun ƙarfin da suke yakan musulmi da shi to a wannan lokacin ne sai a sassare su domin su rasa inuwa su rasa abinci wanda wannan shi ma yana daga cikin dabarun yaƙi, to sannan yana daga cikin abin da musulunci bai yadda da shi ba a yaƙi, yin sa ta'addanci ne shine yaudara idan ka ce da sojojin kafirai ku tsagaita wuta mu ma za mu tsagaita a tsaya ai sulhu sai suka tsaya to musulunci bai yadda kai musu kwantan bauna ba kuma da haka a musulunci a yaƙi ba a yaudara to haka nan yana daga cikin abin da musulunci bai yarda da shi ba shi ne wulaƙanta gawa ka kashe mutum amma kuma ka zo ka yanke hancinsa ka yanke kunnensa ka farka cikinsa musulunci bai yarda da wannan ba shi ɗan adam yana da daraja ko ba musulmi bane ba a matsayinsa na mutum haka idan kana yaƙi da wanda ba musulmi ba abin da kake so shine kawai ka ga ka kai shi ƙasa bai samu damar shi ya kashe ka ba to amma idan ka riga ka kai shi kasa to kuma ba a baka damar ka je ka wulakanta halittarsa ba ko ka yi galbela gawarsa ba to sannan yana daga cikin ta'addanci a musulunci shine idan soja ya samu wata dukiya ya ɗauka ya ɓoye ba tare da ya kawo ta wajen shugaba ba don a haɗa a raba da sunan ganima ta bai ɗaya ma'ana sata kenan a wajen yaki musulunci bai yarda da wannan ba to duk waɗannan da ire-iren su su ne abin da ake nufi da wala ta'atadu karku ta'addanci imamu muslim ya rawaito hadisi daga buraida Allah ya kara masa yadda ala buraida yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza amara amiran manzo Allah sallallahu alaihi wa ya kasance idan ya dora kwamandan yaki ala jaishin akan rinjinar mayaka aw sariyatin ko akan wasu mahara ausahu a ƙarshe yakan yi masa wasiya fi khassatihi a karan kansa bi taqwallahi yace da shi kai kwamandawa na kaji tsoron Allah wa man ma'ahu kuma duk wanda suke tare da kai ma minal muslimin na musulmai su ma su ji tsoron Allah sannan kai musu shugabanci na gari kar ka ga kana shugaba a kansu ka zalunce su wani saboda kuna da sabani da shi ka sa shi a sahun gaba gaba din ai saurin kashe shi kar kai haka sun makala sannan sai manzo Allah ya ce da kwamandar ugudu bismillah ku je ku yi yaƙi da sunan Allah ma'ana idan za ku fara yaƙin ku ambaci sunan Allah bismillah Allahu akbar sannan kuma ya zama manufar manufarku a zuciyarku addinin Allah ne ba kabilanci ba ba bangaranci ba ko za ku yaƙi mutane suna wani bangare kuna wani bangare ɗan wata kabila ne ko ɗan wata ƙabila ne kar ku yadda ku sa kabilanci a cikin yaƙin ko kuma bangaranci ko launin fata qatilu man kafara billah manzo Allah yakan ce ku yaki duk wanda ya kafirce wa Allah ku guzu ku yi yaki wala tagullu kada ku saci dukiyar ganima kafin karaba wala tagdiru kada ku yi yaudara wala tumathilu kada ku yi musla shine katantana gawa da wulakanta ta bayan an kashe ta wala taqtulu walidan kuma yakan ce da su kada ku kashe yara kanana to wannan shine ma'anar waqatilu fi sabilillah الذين يقاتلونكم wala تعتدوا to wannan ayar in muka lura da kyau da ire-irenta suna fuskantar kalubale ta bangarori guda biyu bangare na farko a wajen arna waɗanda suke so musulmi su kwanta su zo su yanka su a ruwan sanyi kullum abinda suke yadawa a duniya ai musulunci addinin ta'addanci ne ai musulmi ɗan ta'adda ne ai ga ayoyi ma a ƙur'anin su ya ce su yaki to ku a bible din naku da babu ayoyin yakin amma ya kun fi kowa zakewa a wajen yakin yakin duniya na daya musulmi suka yi ko arna suka assasa shi yakin duniya na biyu musulmi suka fare shi ko ko arna suka yi shi malamai suka ce da masana tarihi duk yakokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su in ka tattara su waɗanda aka kashe na musulmi da wanda ba musulmin ba a cikinsu baki ɗaya bai kai ɗaya bisa goman abin da aka kashe a yakin duniya na biyu ba ku kaga kenan su su ne 'yan ta'adda amma kuma kullum suke jifan mu da ne da ta'addanci musulunci ya shar'anta mana yaki ne don mu kare kanmu ba wani hankali da ya yadda kai kawai ka zauna a ruwan sanyi makiyinka yana wasa wuka shi ya zo yanka ka la aqala wala naqala ba shari'a ba hankali a cikin wannan to sannan mutane na biyu irin waɗannan ayoyin suke samun kalubale ta bangaren su bayan arna zunzurutun arna sai kuma dillalan arna yan tafi ne yan kala katu yana daga cikin abin da kullun suke kalubalantar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi shine wai ai annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisi su ba su yadda da hadisin ba ya ce a yaƙi wanda ba musulmi ba hadisin abu huraira manzo ya ce umirtu an uqatilan nasa an umarce ni in yaƙi mutane hatta ya shahadu Allah ilaha illallah har sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma sai sun yadda annabi muhammadu manzan Allah ne wa yuqimus sala kuma sai sun tsai da sallah wa yutu zakka sai sun bada zakka fa idza fa'alu zalika in suka aikata haka asamu minni dima'ahum sun tsare jinin su daga gare ni wa hisabuhum ala Allah hisabun su yana ga Allah to wannan hadisin yana daga cikin hadisan da yan kalakato suke ja da shi to amma hadisin daidai yake kuma yana fassara da yawa daga cikin ayoyin Qur'ani ne kai wasu ayoyin ma kunnan doki suka yi da hadisin yadda ya faɗa haka suka faɗa ko da lafazi ya bambanta amma ma'ana ta yake shi yaki kamar yadda muka faɗa mataki mataki ne a matakin farko ma a makka an ce kar yakin tare da kafiran suna yakan musulmi amma aka ce kasfi ubangiji ya ce wadda kafirun min ahalin kitabi rudduna kun min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq yace fa'afu wasfahu kafirai suna yaƙa ku amma ku yi afuwa ku kyale su kaga wannan mataki ne kamar soja ne yau ya shiga aikin soja yau ake kai shi filin daga ya yi ne ta ba shi training to amma kafin ya zama ya yi training din da zai iya yaƙi za ka ce a aikin soja ba yaƙi akwai amma kowane soja ne yake yaƙi ba kowane ba ne a musulunci akwai jihadi amma ba a kowane lokaci ba kuma ba kowane irin musulmi bane yake jihadi ai ko a cikin musulmi akwai wanda Allah ya ce mun dauke musu makaho zai je yaki ne gurgu zai je yaki ne mara lafiya zai je yaki ne irin waɗannan Allah ya dauke musu me rauni zai je yaki ne amma ba musulmi bane musulmai ne laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid harajun kala kama an dauke masa yaki wala alal ladina idza ma a litahmilahum قلت لا أجد ما أهملكم عليه تولوا وأعينهم ما تفيد من الظن حظنا أن لا يجدوا ما ينفقون domin yaƙi yana daga cikin abin da yake bukata kuɗi wasu daga cikin sahabban lafiyar su lau suna da ƙarfin jiki sun iya yaƙin amma babu kuɗin da za su bar guzuri babu kuɗin da za su tafi babu abin hawar da za a hau aje yaƙin suka zo suka ce manzo Allah ga mu sojoji ne da training din mu komai ka ba mu dabbobin da za mu hau da guzuri mu tafi yaki manzo Allah yake ba ni da shi takeici yasa suka fashe da kuka sai aya ta sauka Allah yake laysa al a'ma harajin wala alal a'raj harajun har zuwa kashe can ce wala alal ladina idza ma tauka babu laifi ga waɗanda suka zo maka litahmilahum dan ka ba su abin hawa su hausa tafi jihadi kulta kai kuma kace da su la ajidu ma ahmilukum alayhi ba ni da abin da zan ba ku fa ubangiji ce saboda takaici tawallau suka juya baya wa a'aynuhum tafidu min ad-dam'i idan su suna zubar da ruwan hawaye hazanan Allah ya jidu ma yunfiqun saboda ba su da kuɗin da za su tafi jihadin da kansu kuma ba za a iya ba su ba babu taskar musulunci ta zama empty treasure musulunci ya zama empty to a matakin farko da musulunci yace ayi jihadi cayayi ga waɗanda kadai suke yakar musulmai domin a wannan lokaci duk da musulmai za su iya yaƙi amma ba da kowa da kowa za su iya ba za su iya da wasu ba za su iya da wasu ba domin ƙarfinsu bai kai ba yawansu bai kai ba tattalin arzikinsu bai kai ba sai Allah ya ce to iya waɗanda suka fara yaƙanku su za ku yaƙa to ‘yan ƙalaƙa to sai su ce ai a musulunci ba ka yaƙa sai wanda ya yaƙe ka sai su maƙale da wannan aya amsa shine ai ba iya wannan aya ce ta wajabta jihadi ba ayoyi suna nan sun fi shurin masaki a ƙwar'ani da suka wajabta jihadi kuma kowace aya in ka kalle ta da irin abin da ta kalla da kuma irin jihadin da take magana a kansa shin jihadi na kariyar kai ne ko jihadi na kai hari ne jihadul hujumi ne ko jihadul difa'i ne domin jihadi akwai na kara kai akwai kuma na kai hari kowanne daga cikinsa jihadi ne kuma kowanne musulunci ya yarda ka ita wannan ayar tana magana ne akan jihadin ramuwa wanda ya maka karama to shin jihadin da ba na ramuwa ba kuma fa dan tsare iyakoki kar a fado ma duk da ba a faɗo ɗin ba shi ya halatta ko bai halatta ba ya halatta jihadin faɗaɗa daular musulunci shi ma akwai shi ko babu akwai shi shi ne wanda hadisi ya ce umirtu an uƙatilar nasa hatta ya shahadu Allah ilaha illallah an umarce ni in yaƙi mutane sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wannan hadisin baya cin karo da la ikraha wanda shi suke kullum kokarin kullawa sai su ce ai aya ta ce la ikraha fid din babu tilas a addini to ya hadisi kuma zai ce ummatu an uqatil nas hatta yaqulu la ilaha illallah in an ce an yaƙi mutane har sai su ce la illallah to kenan magana babu tilas a addini ai bata zama gaskiya ba kenan da haka hadisi ya karyata aya da haka mu kuma mun karɓi aya mun ba hadisi haka suke cewa to karya ne ba inda hadisi ya karyata aya na farko tukuna cewa la ikraha fi dini babu tilasta addini a wani matakin a matakin zaman makka duk wanda kaga ya shiga addini a makka dan kansa ne ba wanda ya tashi Allah ne ya datar da shi kuma ya ga yana sha'awa ya zo ya shiga da haka a matakin farko Allah bai ce a tirsasa kowa ya shiga addini ba da haka a wannan lokaci shine ayan la ikraha fi dini take aiki amma da tafiya ta yi tafiya wasu ayoyin na ƙur'ani makamantanta suka zo suka ce a tirsasa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin ayar suratu ali imran ubangiji suratu nisa ce wa qatil fi sabilillah kai yaki a wajen ɗaukaka addinin Allah la tukallafu illa nafsaka karka ka kowa sai kanka ma'ana su kansu sojojin in sun ce ba za su fita ba karka matsa musu amma wa harridil mu'minina kai dai ka kwadaitar da mu'minai duk wanda ya ji falalar jihadi ya ga zai bi ka in za ku fita ku tafi tare amma wanda ya ga ba zai tafi ba duk ya ji falalar ba shi ya zaman sa a gida عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد wa وأشد Tankila. Shi dai Allah ya san yadda zai kare ما كرتن كافري الله tsananin azaba ne kuma mai tsananin shi ne to kaga da farko shi kansa fita jihadin ma ba dole bane ba amma da tafiya ta tafiya idan ka fita jihadi ka dawo baka fita ba baka tsaya baka gudu to kuma wutar jahannama ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar ya ku wadanda suka imani in kuka game da kafirai a filin daga kar ku juya baya wa man yuwallihim minkum yawma idin dubrahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah duk wanda ya juyo da baya daga cikinku in ba dan wata dabarar yaƙi ba ko ya kwantan bauna ko ya ga za a yi nasara da musulmi a wani waje kai musu ɗauki? to ya dawo da fushin Allah wa ma'awahu jahannam kuma dan wutar jahannama ne to abin tambaya anan, jihadin da da aka ce ba dole bane fita kuma aka ce idan mutum ya fita ya dawo shi kuma ɗan wutar jahannama ne a nan kenan akwai cin karo babu cin karo mataki mataki ne matakin farko aka ce ba dole bane amma da aka je gaba to aka ce dawowa ma laifi ne abinda dawowa laifi ne to rashin tafiya kuma fa ya fi laifi شيخ قال لك يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاء الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يؤذبكم عذابا شديدا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا Allah ce ya kodin da suka yi imani me yasa aka ce da ku ku fita jihadi kuke nokewa ba ku fita aradikum bil hayati dunya wa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil ba komai bane jin dadin duniya in ka hada da na lahira face na duniya dan kankani ne ke illa tanfiru in aka ce ku fita ba ku fita ba yu'azzibukum azaban aliman Allah sai ya ɗanɗana muku kuɗa mai tsanani wa yastabdil qauman ghayrakum kuma zai musanya wasu mutanen ba ku ba kuma la tadruhu shay'a kuma ba za ku fitar da shi komai ba wallahi tadruhu shay'a to haka nan a wata ayar yace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 suna da kausasa harshe a wajen kafirai to sannan suna jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah kuma ba sa tsoron zargin mai zargi waɗannan ayoyin duk babu cin karo tsakaninsu abin da suke nuna maka mataki-mataki ne mataki-mataki ne akwai matakin da aka ce kar a yi jihadin kwata-kwata sai kuma mataki na biyu aka ce a jihadin sai mataki na uku sai aka ce wanda za a yaƙa iya wanda suke yakan mu sai mataki na gaba kuma aka ce a yaki duk wanda bai yi kalmar shahada ba yanzu wannan hadisin na umirtu an uqatila nasa da aya cikin suratul tauba qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sajidun me bambancin su bambancin kawai lafazi ne shi wannan umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an umarce ni in yaki mutane har sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah su tsaye da sallah ni annabin Allah ne kaza kaza ita kuma aya sai ta ce duk wanda baya addini na gaskiya a yake shi dai bambanci lafazi ne kawai hadisi yayi sharhi ya ce hatta yu'minu ko hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakat aya kuma sai ta ce wala na dinal haqqi shin shaidawa da addinin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shaidawa da Allah shine addinin gaskiya ko ba shi bane to rashin yinsa kuma fa shine addinin da ba na gaskiya ba to duk wanda bai yarda da wannan ba shine wanda la yadinu na dinal haƙƙi? kuma sai Allah ya ce min na utul kitaba cikin yahudawa da nasara da duk wanda yake jinginuwa zuwa ga wani addini da aka taɓa saukarwa amma iya zo yanzu ya musulunta to Allah ya ce a yaƙe shi kaga kenan a da kafiran da ake cewa a yaƙa banda yahudu da nasara da kawai mushrikai ake cewa a yaƙa wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa mushrikai sune masu bautar wuta masu bautar rana masu bautar tsumburbura masu bautar barbushe masu bautar zakara maguzawa aya ta ce a yaƙe su a lokacin banda yahudu da nasara daga baya aka ce su ma yahudu da nasara din a yaƙe su wa qatilul mushriki na kafatan kama yuqatilunakum kaffa to da ka ya uwa mu sani cewa jihadi a musulunci ba lokaci guda aka shar'anta shi ba idan kana so ka fahimci jihadi sai ka tattaro ayoyin alkur'ani daban-daban kuma kowace idan ka ɗauke ta za ka ga irin nau'in jihadin da suke magana a kai wani kala ne saɓanin na ɗan uwata amma ba cin karo suke da juna ba kowace tana magana ne akan matsayin da ake a lokacin da ake kamar sallah ce qur'ani ya ce ai sallah amma sallah ai akwai ta matafi sallan matafi ɗaya take da ta mazaunin gida ai a sallah akwai ta mara lafiya sallan mara lafiya daidai take da ta mai lafiya to sai ka zo ka ce a qur'ani babu sallan mara lafiya akwai babu sallan matafi akwai a hadisi ne manzon Allah ya sharhin ya sallar matafi take da bambanci da sallar mazaunin gida shi qur'ani ta yi da ai sallah ya faɗi dai a halin tsoro da halin tafiya za a iya yin sallah a ai kasaru amma bai faɗi yaya kasarun yake ba wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yabtilakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina ubangiji yace in kuna tafiya kuna halin tsoro ku yi ƙasaru. to me Ƙasaru kasaru shine ragewa to ya za a rage sai manzo Allah yayi bayani akwai sallolin da ake wa kasaru akwai wanda bai wa ƙasaru. duk wanda yake bai yarda da hadisi ba to a wajensa hatta asuba sai an mata kasaru domin qur'ani da yace ai kasaru bai cire asuba ba har har magriba sai an mata kasaru domin qur'ani ta yi duk ai wasalla kasaru bai cire magriba ba kuma da za a yi kasarun qur'ani bai faɗi adadin da za a rage ba sallah mai raka'a hudu da qur'ani yace ai mata kasaru ya faɗi adadi nawa za ta koma nawa za a rage qur'ani bai faɗa ba sunnar manzo Allah ita ta koyar amma dai qur'ani ya ce ai kasaru an taɓa min mina sala ay kafaru amma raka'a biyu za a rage na farkon ake ragewa na ƙarshen ake ragewa wanda duk sai ka dawo sunna shi yasa ba yadda za a yi ka iya aiki da ba tare da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ubangiji yace inna allaha lallai allah la yuhibbul mu'tadin baya son yan ta'adda cikin komai ko jihadi ko wani jihadi sai Allah yace ne wa qutuluhum haythu taqistuhum من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين Allah yake waqtuluhum lalle ku yaƙe su haifu saqiftumuhum a duk inda kuka cin musu kalmar saqiftumuhum asali daga as-saqifu ne as-saqifu shine al-akhdhu ala wajhi al-ghalaba ka kama mutum kamun da yake nuna kayirin rinjaye akan sa kafi shi karfi yayi saranda wannan shine abin da ake nufi da saqifa a larabci an gane ko fa in ma tasqafunna ko tasqafanna bani lu'ayyin khuzaimatu inna qatlahu dawa'u kamar yadda hasan yake fada haka dai in aka ce saqifa fulanun fulanan ana nufin ya kama shi tare da yin galaba a kansa to idan kuka kama su kamun da yake nuna kun fi karfin su kun yi galaba a kansu ubangiji madaukakin sarki ce to ku kashe su karku ku kyale su to kaga shi ma wannan mataki mataki ne yanayi yanayi ne tare da cewa a wannan matakin na farko Allah madaukakin sarki ya ce duk inda musulmi suka kama arna kuma musulmin suka fi arnan karfi to kawai mataki ɗaya za su ɗauka a kansu shine kashe su to amma a wata ayar sai Allah ya bawa musulmi dama ba kuma cin karo bane lokacin da musulmi suka samu ƙarfi, suka yi nasara to Allah ya ba su zaɓi in sun kama arna a filin yaƙi arnan sun yi saranda ko su kashe su ko su karɓi jizya a hannunsu ma'ana fansa kenan amma a matakin farko ba a yadda da wannan ba shi yasa ma lokacin da aka yi yakin badar manzo Allah ya kama fursunonin yaki mutum saba'in mutanen makka sai annabi ya ce shawara da sahabbai me za mu musu domin a duniya a wannan lokacin haka ake yi wahayi bai riga ya sauka ba to sai manzo Allah yake neman shawarar sahabban sa mu kashe su ko mu dora musu fansa su biya mu mu sake su to shine sai sahabbai bakin su ya rabu biyu sayyidina abubakar ya ce mu karfi fansa a hannunsu mu kyale su ai ɗan uwanmu ne kila gobe su mutalinta. umar kuma yace ce a'a ni a shawara ta duk mu kashe su ai ɗan uwan namu ne amma suka rinƙa mana rashin mutunci su suka kashe mu a baya suka kore mu daga gidajen mu marama to sai manzo Allah ya fi karkata zuwa ga shawarar sayyidina abubakar hamma manzo Allah yake kai Abubakar zuciyarka tayi kama da ta Annabi Ibrahim wajen tausayi kai kuma Umar zuciyarka tayi kama da ta Annabi Nuhu da Annabi Musa wajen daukar fansa in an saba musu to sai ga aya ta sauka bayan Annabi ya zartar da a karɓi fansa sai Allah yake ma kana linabiyyin na lahu asra hatta yuskina fil ardi تريدون أرد الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم bai kamata ba yanzu tukuna da annabi a ce in ya kama fursunan yaki ya dora masa fansa a yanzu kawai in an kama kashewa za a yi domin tukuna ta yaya za ka rinka kyale maki alhalin baka fi shi karfi ba kuma ka samu damar ka raunata shi amma ka sake shi to amma da tafiya sai tafiya da aka samu ƙarfi aka samu dama sai Allah ya bada dama cewa ayi hakan a cikin ayat suratul qital ubangiji madaukakin sarki yace fa imma mannan fa imma mannan wa imma fida'an hatta taza alhabu aw zaraha ubangiji yace idan kuka kama fursunonin yaki a filin daga fa ma mannan ba'd in kuka ga dama ku ba su ku dora musu fansa ku sake su wa imma fida'an ko ku sake su babu fansa wa imma fida'an ko kuma ku sake su tare da fansa kai hatta ta da alharbu auzaraha har zuwa lokacin da wutar yaki za ta lafa to kaga wannan ba cin karo bane tsakanin waɗannan ayoyin bayani ake akan mataki mataki yanayi yanayi kowane lokaci da irin yanayin da ya dace da shi Rata a nan Allah subhanahu yana gaya mana waqtuluhum lallai fa ku kashe kafirai haifu faqiftumuhum a duk inda kuka kama su kuma kuka yi galaba a kansu wa akhrijuhum kuma ku fitar da su daga garuruwa min haifu akhrajukum kamar yadda su ma suka fitar da ku wannan shine abin da ya faru lokacin da manzo ya zo fato Makka ya shiga garin Makka ya samu ƙarfi da galaba akan mutanen Makka sai ya fatattake su ya kore su kamar yadda su ma suka kore shi kuma manzo ya kashe wasu daga ciki kamar yadda su ma sun kashe masa wasu daga cikin sahabbansa yana mai sabbaka wannan ayar واقتلوهم حيث فقدتموهم وأخرجوهم من حيث, من حيث أخرجوكم التي والفتنة أشد من القتل كما كثني فتنة تافك سانحي توميتيتي فتنة أنا ما لم يسيني مغنغنو أكان أبن دا أكي نفي دا فتنة سكتي كلمة فتنة تنازوها دا معنوني دبن دبا daga cikin ma'anonin suka ce tana zuwa da ma'anar kafirci ai laifin kafirci ya fi laifin kisan kai ko da za su zarge ku su ce kun yi kisan kai to ku ce su kuma ai arna ne suna kafirci kafirci kuma ya fi kiran kai domin zunubin mutumin da ya mutu kafiri da zunubin mutumin da ya mutu ya yi kisan kai ba ɗaya ba ne duk wanda ya shiga wuta da laifin kafirci baya fita amma duk wanda ya shiga wuta sakamakon ya yi kisan kai in dai musulmi ne watan wata rana zai fita kaga kenan kafirci ya fi me ya fi kisan kai ma'ana ta biyu wasu malamai suka ce abin da ake nufi da fitina shine azaba domin kalmar fatuna tana zuwa da ma'anar azaba a larabcin alkur'ani yawmahum alan nari yuftanuna fitinata kuma haɗa alladhi kuntun bihi ta tasta'jilun ubangiji ya ce akwai ranar da za a rinka wa kafirai azaba a cikin wuta ana ce da su zuqu fitinata ku ɗanɗana azabar ku hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun wannan shine abin da kuke cewa in an isa a kawo muku da gaggawa to gashi ya zo ya same ku إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق fatanul mu'minin bi ma'ana azabul mu'minin haka fitina tana zuwa da ma'anar azaba to shine Allah yake wal fitnatu azabar da suka yi muku ku a makka suka rinka gasa ku a cikin rana suka rinka yankan naman ku suka rinka muku kaza ai ya kuma kisan kai ma'ana mutum da ka kashe shi ta fara daya da ka zaunar da shi kana ce masa azaba wanne ya fi sauki gwanda ka kashe shi ta farar daya to kaga ku ca akai ku kashe su ta farar daya su ko da suka samu dama akan ku ba su kashe ku ta farar daya ba suka rinka yankan naman jikin wasu daga cikin ku suka rinka gasa wasu a cikin rana daga cikin ku suka rinka bin hanyoyi iri daban-daban na azabtarwa to sannan wasu malamai suka ce abin da ake nufi da azaba shine mutum ya ridda ya bar fitina shine mutum ya ridda ya bar addini duk bala'in da ka shiga a rayuwa wanda ka shiga akan ka rasa imaninka duk wata wahalar rayuwa da ɗan adam zai shiga tana da sauƙi in bai rasa imaninsa ba amma rasa imani ya fi kowace fitina da ka sani a duniya da aka kalmar fitina nan wasu malamai suka fassara ta da ridda ko fitina cikin addini wal fitnatu ashaddu min al qatl rabuwa da addini da ridda da fitinar da za ta sa addinin ka ya samu matsala yayi gwandama ka mutu ai gwandama ka rasa rayuwarka baki ɗaya. wasu malaman suka fassara fitina nan da ita ce shirka wal fitnatu ashaddu min al qatl lalle shirka laifinta yafi na kisan kai idan sun tuhumce ku da ku za ku yi kisan kai to su kuma ai shirka suke da haka laifin shirka yafi na kisan kai wasu malaman suka fassara da bid'a bid'a ita ce da mutum ya mutu ya zama dan bid'a gunda ya mutu domin mutum ko ba dade ko ba jima zai mutu ita mutuwar ba ita ce abin tsoro ba sakamakon da za a je a tara shine abin tsoro inda za ka rayu shekara miliyan ka tafi ka shiga wuta gwanda ka rayu shekara goma ka tafi ka shiga aljanna shi yasa za mu ga annabi khadir ya ga wani yaro karami yana wasa cikin yara a tafiyarsa da annabi musa sai kashe shi da annabi Musa ya ce a katalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs yanzu ka kashe ran da bata ji ba bata gani ba yaro karami ma wanda bai isa ya daure shi fa ka kashe shi ce to yaron in an bar shi ya girma kafuri zai zama gwanda ya mutu yanzu akan ya girma ya zama kafuri ya shiga wuta mutuwa gwanda ta zo maka yanzu akan ka kai gobe ka mutu ba imani in yanzu yanzu ka mutu da imani yasa laraba suka ce wal mautu khairul lil fata min aishihi aishal bahima mutuwa ta fi wa mutum alheri da ya rayu yayi karko na dabba harkon dabba shine ka mutu ka shiga wuta a yanka ka a soya to gwanda ka mutu a yau ka shiga aljanna ka cika da imani akan kai tsawarin da ƙarshe mutuwa zaka al'uta zaka shiga ubangiji yace fali hadhal ladina na an Amurki. lalle waɗanda suke saba wa umarnin manzon Allah su shiga taitayin su an bahun fitina tasirin da dan bid'a ba mai wuya ba ne kaga ya koma yana shirka duk bid'a ba mai wuya bane ka ganshi yana tsafi duk dan bid'a ba mai wuya bane ya zama tsantsan mushriki domin mai bid'a ita ce take sharewa shirka wajen zama sai ita shirkar ta zo ta zauna ita bid'a ita ce take takewa shirka gaba to da haka ubangiji subhanahu wataala yake ku kiyaye an tusibahum fitnatun kada shirka ta cin musu au yusibahum azabun alim to anan dai malamai suka ce Allah madaukakin sarki yana ba wa sahabbai da annabi ne sallallahu alaihi wasallama kariya da mafaka na idan kun yaƙi kafirai a makka za su aibata ku da cewa kuna yin yaƙi a makka kuma ba a yin yaƙi a makka tun a lokacin jahiliya to in sun ce da ku haka ga amsar da za ku ba su ku ce to ku kuma ai kuna shirka kuma a makka sai a gwada da namu da naku wanne yake to ballantana kuma shi annabi da sahabbai nasu sun yi ne da izinin Allah su kuwa fa sun yi nasu ne don raɗin kansu da aka ba za ma a taɓa haɗawa ba ubangiji ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl wala tuqatiluhum inda al masjid al amma fa kada ku yake su a daura da masallaci mai alfarma shine masallacin Ka'aba ma'ana a cikin haramin maka kenan hatta kun fi haffati in su ne suka yaƙe ku a cikin sa kaga wannan duk yana daɗa nuna maka irin wannan yakin yaki ne na kaimun in rama yaki ne na ramuwa hatta wajen da za a yi yakin Allah ya kayyade in ba su yake ku a waje kaza ba kar ku yake su a wajen shine haramin makka to amma idan su suka fara yakan ku a haramin makka to kuna da damar kuma ku rama ramuwar ku ba za ta zama laifi ba domin ku ramuwa kuke su kuma su ne suka fara wanda ya fara kuma shine dan ta'adda haka ubangiji yace wala tusatilu min indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi shi yasa malamai suka ce wannan ayar a wani kaulin an shafe ta ba a aiki da ita ayar da ta shafe ta tana cin suratu tauba shine faɗin Allah madaukakin sarki waqtuluhum haythu saqittumuhum ku yaƙe su a duk inda kuka same su wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa ku yaƙi musulmi mushrikai gabaki daya irin yadda suke yaƙasu yaƙanku gaba ɗaya. kuma ku yaƙe su a duk inda kuka same su waqtuluhum haythu zaqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl a wani kaulin suka ce a'a ayar ba a shafe ta ba sai dai an yi takfisin ta ma'ana ayar da ta ce a yaƙi kafirai a ko ina banda a masallacin Ka'aba shi kan masallacin Ka'aba ba a yaƙi a cikin sa idan kaga an yi yaƙi a cikinsa, sai dai in yaƙi ne na ramuwa mutum ne ya yaƙe ka a Makka kana da damar karama a makka mutum ne ya mare ka a makka kana da damar karama a makka mutum ne ya zage ka a makka kana da damar karama amma matukar bai maka ba kai ka fara yi to kai laifi domin tsarkin garin makka da alfarmar garin makka Allah ya ce ko nufi na yin aikin ba daidai ba a cikin garin ko da ba a kai ga yin aikin na laifi ne ومن يريد فيه بإلهاد بظلم نذقه من عذاب أليم duk wanda ya nufin aikata laifi a makka ko bai aikata ba Allah ya ce sai mun ɗanɗana masa kuɗa shekul islam ibn al-qayyim al-jawziya yace duk duniya ba wani garin da yake da wannan alfarma sai makka duk wani gari da kai nufin aikata laifi a garin ba kai ba ba ka da laifi har sai in kayi amma makka da kayi niyyar zan yi aikin laifi a makka ko ba kai ba laifin ya shiga kuma sai Allah ya ɗanɗana maka kuɗa to da ka kafirai waɗanda suke zaune a garin makka Allah maɗaukakin sarki ce kada a yaƙe su a cikin makka ba dan alfarmar su ba sai dan alfarmar harami to amma idan su kuma suka fara yaƙi to a iya ramawa domin idan aka ce ba za a rama ba suka ga cewa in suka yaƙi musulmi a makka ruwa ta sha to in suka yaƙe ku sai su koma su fake a makka to dan Allah maɗaukacin sarki ya yanke ta'addanci baki ɗaya sai ce idan suka yi yakin a makka su ma a bisa har cikin makkan karama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a to makka shine Allah ya ce fa in qataluukum idan suka yake ku a cikin garin makka faqatuluhum kuma ku yake su kazalika jazaul kafirin wannan shine sakamakon kafirai in sun yi harama kada a kyale to kaga wannan ma yana nuna maka wannan wani mataki ne ba irin na baya ba domin a matakin baya Allah ta yake ayi afuwa a yafe fa'afu anhum wasfa falyafu waliyasfahu an gane ko fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri a matakin farko Allah ya ce ku yi afuwa ku yafe amma fa afuwa da yafe wannan ba za ta dore ba zuwa wani lokaci ne domin Allah ya ce hatta ya'ti Allahu bi amri, har Allah ya kawo wani sabon umarni to kuma sabon umarnin sai ya zo shine anan ba maganar afuwa a wannan matakin na biyu idan kafirai suka taba musulmi Allah ta yi arama fa in qataluukum فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وبنجي يجي فإن انتهوا فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين Allah maɗaukacin sarki ce fa ininta hau idan suka hannu suka daina ma'ana suka daina ya kakko ko a wajen harami ko a cikin harami kwata kwata suka kyale ku to fa inna Allah ghafurur rahim ku sani Allah mai gafara ne mai rahama ne ma'ana cikin gafararsa da rahamarsa zai iya nufar wasu daga ciki su musulunta idan suka musulunta duk wannan yakin da suka yi muku kuma Allah sai ya yafe musu yanzu an je lahira ko tambayar su ma ba za a yi ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi yace Allah zai yi dariya ga waɗansu mutane guda biyu a ranar lahira dariya irin taka bisa ga ka'idar laysa kamithlihi shay manzo Allah yace abinda zai faru shine ɗaya daga cikin mutanen musulmi ne sai wani kafiri ya kashe shi to yanzu shi yayi shahada ya tafi lahira idan ranar lahira ta yi idan ya tashi a gaban Allah abinda zai ce Allah kai min hisabi da wani shi ya kashe ni to shi kuma wanda ya yi kisan shi ma daga baya sai ya musulunta kuma shi ma sai ya tuba sai ya mutu ko shi ma ya yi shahada to kaga shi ma yanzu ya yi furi. wancan laifin kisan da ya yi an yafe masa domin al-islamu ya jibu ma qablahu musulunci yana yafa duk laifin da kai kafin ka shige shi da ka shiga shi kenan ubangiji ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa inna allaha ghafurur rahim idan sun tuba sun tsaye da sallah sun ba da zakatu Allah mai gafara ne mai rahama ma na ya yafe musu to da haka shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi ma nabiyin sai a zo da shi shi wannan na farkon zai ci kuma wancan yace ya Allah ga wanda ya kashe ni kai mana hisabi shi kuma shi yana cewa ya Allah ni ma shahada nayi a bani ladana to shine sai Allah ya musu dariya sai ce duk ku tafi yan aljanna ne ku Allahu akbar shine fa inin hau idan mutum ya daina abin da yake na laifi ya tuba ya canja aiki to Allah zai iya yafe masa duk laifin da ya yi a baya kai ma wata gara basa Allah na iya mai da zunuban su zama malada ubangiji madaukakin sarki ce illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ومن تاب وكان wa غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا shi yasa malamai suke tattaunawa tattaunawa irin ta ilimi Ba mutumin da bai taɓa laifi ba da kuma wanda ya laifin ya tuba wa ya fi lada kuma fa ba tallatawa ake ka je kai laifi ba dan karka ɗauka wani kuma bananza ce ta laifi amma Allah ya san yayi bayi dole za su yi laifi to amma shin mutumin da bai taba laifi ba zo yana cika baki ni ban taba kaza ba za ku ga mutane suna faɗa haka wanda zai zo ce wallahi ni ban taba zina ba wallahi ni ban taba shan giya ba to an yadda baka taba ba madalla da haka to shi kuma ya taba yi sai ya ce ya tuba kuma tuban gaske yanzu da kai da shi wa yafi wasu malamai suka ce shi ya fi ka tunda shi yanzu yana da ladan tuba kuma hatta zinar ta kama yanzu lada za a bashi yubaddilu Allahu sayyi'ati hasanat domin idan ka ce wanda bai taɓa laifi ba ya fi lada to yanzu mu mun fi sahabbai lada da yawan sahabban annabi sun sha giya da yawa sun yi zina da yawan su sun yi caca yanzu kai ya sai ka zo ka ce ka fi umar umar ya taɓa kashe yar sama a wani kaulin duk da malamai suna da ja a wata ruwaya umar yana ba da labari lokacin da muke jahiliya muna da gumaka mukan yi gunki na dabino da zuma ya ce wata rana na jiyunwa kawai na rasa abinci na cinye gunkin nawa yace sai da na musulunta na gane ashe da mun yi hauka yanzu Allah za a cinye to kaga Umar ya taba shirka yanzu kai da baka taba shirka ba baka taba bautar gunki ba zaka ce kafin Umar to zaka dai tuba tana da falala kwarai da gaske idan ka fahimci maganar ba ta ake kai laifi din zaka zo ka tuba ba irin yadda sufaye suke gaya wa mutanen su wai akwai wasu zikirrika ma da in baka laifi wai riba suke su cinye lada wannan ƙarya ne wannan shine tallata barna amma abin da ake cewa idan mutum ya samu kansa tsamo-tsamo a laifi ba yadda ya iya to ka rufe masa kofar tuba in ka rufe masa kofar tuba ka yi barna domin da ziga shi kai ya koma ya ci gaba da yi buɗe masa kofar tuba kuma ka nuna masa Allah zai iya canja masa duk zunubin da ya a baya ma ya zama lada dan ka daɗa karfafa masa gwiwa akan ya tuba shine Allah yake kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ubangiji yake wa qatiluhum lallai dai ku yake su hatta la kuna fitna har ya zamo babu wata shirka to ku lura da kyau ayoyi guda uku duk suna ta cewa ayyaki ayyaki ayyaki saboda me saboda farkon al'amari ne sahabbai ma kansu ba su da karfin gwiwar yi shi yasa Allah yake kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum mun wajabta muku yaki amma mun san ba ku. to duk abin da kake so mutum yayi kake umartarsa to ba za ka yi masa umarni ɗaya kai shiru ba sai kai ta nanatawa lallai fa ku yaƙe su domin sahabbai a lokacin didda an kashe su an kwace dukiyoyinsu an yi kaza an yi kaza amma zuciyarsu kamar ta mutu suna ganin ba za su iya ramawa ba suna ganin in ma za su rama ba za su yi nasara ba to shine Allah yake da gwiwar gwiwarsu to sannan Allah yana daɗa na gaya musu manufar yin yakin ba manufar ɗaukar fansa ba ce kawai ba manufar bangaranci ba ne ba manufar ƙabilanci ba ne a'a hatta la ta kuna fitina don a daina shirka waya kuna dinu lillah kuma addini baki ɗaya ya zama na Allah ne ma'ana ya zama kowa ya musulunta to wannan ita ce manufar jihadin musulunci amma ba manufar ka ɗau fansa ko manufar ƙabilar ka ta danne ƙabilar wani ko manufar yaranka ya fi yaran wani ba ba haka bane ba musulunci bai yadda da wannan ba mutane ta fuskar kabila ta fuskar yare ta fuskar bangarorin rayuwa ba su da fifiko a wajen Allah dan wani balarabe ne bai fi ka ba dan kai dan afirka ne dan wani bature ne bai fi ka ba dan kai dan afirka ne duk ɗaya kuke a wajen Allah in ta wannan bangaren ne amma fifikon shine wani yana bautawa Allah wane baya bautawa Allah domin Allah ya yi bayi ne don su bauta masa don haka wanda yake bautar shi ya fi wanda kuma baya yi ba ruwan Allah da shi da zaka shine Allah ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah ana aya suratul anfal wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah ku yaƙe su har ya zama babu shirka duk addini ya zama na Allah ko ina ya zama ana tauhidi ubangiji ya fa inin tahau idan suka daina shirkar fala udwana illa ala zalimin za a daukan fansa sai akan azzalimai kalmar udwan anan malamai suka ce ma'anarta shine ta'addanci amma ba ta'addanci ake nufi ba domin su larabawa sukan faɗi kalma ta sakayya makamanciyar irin ta ta'addancin misali zaka ce wane ya zage ni na zage shi to kaga zagin da ya maka a farko shine laifi amma zagin da kai kai masa na bifa ramuwa ne an gane ko wane yayi mun sata sai ni ma ne masa sata mana ni ma da naga kayan sa sai na dauke kaga ramuwa kai shine ba shi ce rama cuta ga macuci to ai kai da kai cuta na biyu ramuwa kai kai ba cuta kai ba to amma a larabci ana faɗar haka shi yasa qur'ani ma ya faɗi haka shi yasa malamai suke cewa babi ne na mushakala na mumasala an gane ko ne Allah madaukakin sarki ce fa mani tada alaikum fa atadu alaihi wanda ya muku ta'addanci ku masa ta'addanci alhalin ku ba ta'addanci ku kai baramuwa ku kai yace wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna irin ta yuqadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun an gane ko Allah ya tahzi'u bihim Allah ya ne musu izgini saboda me ramuwa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum munafikai suna yaudarar Allah shi ma yana yaudarar su abin nufi yana ramawa domin a ka'ida ai maka abu ka kasa yin irin sa ragwanci to shi yasa larabawa idan aka yi maka abu karama da irin sa sai a ce kayi daidai da yadda aka yi maka har a sunan ma sai a faɗi iri ɗaya A babu ana nufin kai ɗin ɗan ta'addan ba ne to ne Allah ce in sun hannu to shi kenan amma idan ba su hannu ba to kurama in kuma sun hannu to daga nan ramuwar ba za a sake yin ta ba sai akan wanda ya aikata zalunci to sai faɗi ramuwar da sunan ta'addanci fala udwana babu ketare iyaka babu zalunci illa ala zalimin sai akan waɗanda suka yi zalunci ma'ana dai ba za a yi sakamako ba ba za a yi ramuwa ba sai akan wanda ya aikata zalunci Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantata za mu zakata nan sai Allah ya kai mu gobe wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa da lada